أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقى مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙonsa ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to alhamdulillahi muna nan dai a karkashin ayan nan wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an <clears throat> muna so mu bayyana irin nau'in kisa da yake a cikin shari'ar musulunci kamar yadda muka bayyana a jiya kisa ya kasu kashi uku na farko akwai kisan ganganci akwai wanda ake kira mai kama da ganganci wanda ya ɗauki wani ɓangare na ganganci ya ɗauki wani ɓangare na kuskure akwai kisa kuma na kuskure zalla muka ce kisan gangancin nan shine mutum ya ma ɗan adam musulmi wanda ya san jinin shi haramun ne ya tasan masa bisa raɗin kansa da gangan ana hana shi ana hana shi wane karka taɓa shi karka taɓa shi karka taɓa shi ya ce wallahi sai ya kashe shi ya je ya kashe shi to wannan duk ran da aka kashe akwai haƙƙoƙi guda uku akan wannan ran akwai haƙƙin Allah maɗaukakin sarki mahalicin wannan ran da ya ce kada a mai ta'addanci kada a kashe ran aka je aka kashe shi da gangan to wanda ya kashe rai da gangan musulmi mumini to wannan bai da wata kaffara da zai yi wa Allah da aka ce ga kaffaran da zai Allah yafe masa sai dai ya je ya zauna ya nemi gafara ta musamman tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ko, fa'ula'ika yi baddilu lahu sayi atihim, hasanatin wa kanan lahu zafuran rahima. <clears throat> Ah, sai kuma haƙƙin su ‘yan uwan wanda aka kashe su ne magadansa, muka ce an shari'a ta ba su zaɓin ɗayan abubuwa guda uku, in ma su zaɓi a kashe shi. imma su zaɓi diya imma su zaɓi afuwa idan suka zaɓi kisa to sai a kashe wannan mutumin wanda ya kashe musu uwa idan suka zaɓi diya kuma sai a bar zancen kisa sai a ba da diya shine miliyan 37,600 eh, da wani abu da muka yi bayani idan kuma sun zaɓi afuwa to shi kenan sai mutumin nan ya tafi a haka to sai kuma haƙƙin shi wanda aka kashe gobe ƙiyama. shine Allah zai musu hisabi wannan hukuncin wanda yi kisa na ganganci kenan kuma shari'a ta sanya alamun da zaka gane cewa lallewa ne yana da niyan kisan ne yayi intending kisan yayi niyan kashewa ne shine abinda shari'a za ta yi la'akari abinda kai amfani da shi yayin kashe shi din aka zo aka duba mai kai amfani da shi sai aka ga bindiga ce duk wanda ya ga bindiga ya san akwai niyan me akwai niyan kisa sai aka zo aka ga takwabi akwai niyan kisa aka ga mashi akwai niyan kisa aka ga wata zarkaleliyar wuka misali akwai niyan kisa sannan aka zo aka ga kuma turo shi kai daga gidan sama akwai niyan kisa wannan aka zo aka samu ka tura shi cikin rafi ne cikin teku ko cikin rijiya akwai niyan kisa a wajen aka samu karanzir ne ko fetur da ashana ka zuba mai ka kitta mai wuta ba mai cewa wai wannan wallahi ni na yi ne kawai bai niyan kisa ba wannan ma bai taso ba ina fata an gane ko aka samu aka ga dutse wani rintime min dutse ma malam mutum ya ɗaga ya tarar da mutum yana kwance ya sake mai akai duk waɗannan abubuwan shari'a ya ta kalle su ta ce wannan kisa ne kawai wannan ya yi niyan kisa ta wannan ɓangaren hukuncin kisan ganganci kenan aka ce irin wannan kisan gangancin ba yadda za a yi mumini musulmi mai tsoron Allah ya tashi ya yi shi sai dai ya zo masa a ta hanyar mai kuskure to shi ne salon kisa na biyu ɗin ƙaflul hata ƙaflul hata'i kisan kuskure kisan kuskure shine mutum ya ta samma yin wani abin da shari'a ta halatta masa ta yarda masa yayi garin aiwatar da wannan abun sai ya kashe rai shari'a ta halatta maka tuka mota tana cikin tuka motar sai mutum ya ginda ya gabanka ka kashe shi shari'a ta halatta maka farauta ka je ka seti da kibiya ko da bindika zaka harbe zomo ko gada ko barewa sai mutum ya zo ya gifta kawai bayan ka harba sai ka je ka same shi mutum ya kashe shi ko mutum misali ya ɗauki kaya mai masu nauyi yana tafiya yana tafiya sai ya taka ɓawon ayaba ya zame sai kayan nan gaba ɗaya kubuto kawai ma malam sai ya faɗa kan wani yaro ya halakar da shi ya kashe shi to duk iri waɗannan ana kiran su kisan kuskure ko mace ne take bacci kisan da ake cewa wai wane ya kisa yana bacci bai sani ba mace ce take bacci misali sabon haihuwa kusa da jaririnta ko jaririyan wani eh, ta mirgina da daddare kawai irin wanda za ka same su a gado sun kwanta kansu ta nan kafin safe ka tsince su a can ɗin nan ashe an juya an juya an makure wani jaririn yaro a gado ya mutu eh, ko kuma mai gida ne misali kai ba harkan eh, reno ba ba harkan kula da yaro ba kawai kaje a ka maka yaron nan za ka kwanta kana ganin shi sabon haihuwa kana ganin shi ta bacci kai juyi ma malam ka aje kafan ka kan wuyan yaro kawai kafin safe yaro ya mutu duk irin wannan ana kiransu kisa cikin bacci ina fata an gane ko to wannan shine ake kira eh, eh, qatlul khata qatlul khata kisan kuskure to shine ake yi maka fara shine ake yi maka fara. to kafaran shine ɗan tabawa ko baiwa kafaran eh, ko kuma in ba a samu ba a yi azumin kwana 60 shi ma ma abin nan eh, eh, magada hakkin magada shi ba kisa a ciki tunda babu niyya ba kisa a ciki to an ba su zaɓi imma in imma yafiya kawai imma in imma yafiya wannan shi ne shi a diyan mai wanda ya kisa eh, da da niyya a can da ganganci to shi diyan shifa ana tsananta shi duk wani diya da kaji ana bayarwa to ana auna shi ne da raƙuma asalin diya ne raƙuma ɗari raƙuma ɗari ake ƙididdigewa a bayar to wanda ya kisa da gangan ɗin nan wancan na farkon shi raƙuma ɗari zai bayar amma za a raba raƙuman gida uku na farko raƙuma ɗari ɗin sai a samo talatin raƙuman da suka cika shekara uku sun shigan ma shekara hudu sai a samo talatin sai a samo kuma talatin raƙuman da suka cika shekara hudu sun shigan ma shekara biyar kaga an samu sittin ko saura arba'in arba'in din duk sai a samo masu ciki wanda suka kusan haihuwa su zai sayo shi ne diyatun mughallaza diya mai tsananin gaske za a samai tunda niyya ne ya yi niyya sosai da niyya ya kashe shi to sai a tsananta masa ukuba to yayin diyan nan idan zai bayar shi kadai zai bayar ba mai taimaka masa ba mai taimaka masa tunda an ce ka bari yace wallahi sai na bige shi wallahi sai na kashe wani ya rantse ya san consequence ya san abin da zai biyo in ya kashe fa za a kashe shi ya san da wannan hukuncin indiyan ne ya san abin da zai hau kan shi amma duk da haka ya zakalkale sai ya kisa sai kowa ya yi withdrawing ya bashi shi kadai zai nemo diyan nan ya biya ta cikin gaggawa kuma ba za a yi jinkirta masa ba idan babu shi kenan sai a koma ɗaya option ɗin a kashe shi kawai to shi kuma wanda ya diyan kuskure kisan kuskure irin wanda muka faɗa na biyu ɗin shi diyan ba a tsanantawa raƙuma ɗarin ba za a bayar kai tsaye ba wai sai an eh, kasafta su yadda aka kasafta wancan ba ya nemo kawai raƙuma ɗari ya bayar wannan shi ne diyarsa sannan kuma yayi azumin kafara na wata uku na wata biyu kwana 60 babu ajiyewa ki kuma idan mutum ba zai iya azumin ba ba in tabawa to babu wani ciyar da miskinai shi a wannan babu ciyar da miskinai 60 shikenan Allah ya soke masa tunda ba zai iya azumi ba kuma babu bayin to shikenan Allah ubangi ya soke masa ina fata an gane ko to wannan shine sannan akwai wanda yake in between nan kayi niyan ka masa bulala yaro ne kai niyya ka mai bulala a school ya yi latti ka sa shi nil down kana musu bulala hmm? kana zane shi kana zane shi wannan dorinan sai ta zamanto ajalin yaro so shine ake cira shibhul amdi mai kama da ganganci amma ba ganganci ba saboda nan an samu niyyar kai intending ka zane shi din amma kuma mutuwar sai ta zo masa a bisa kuskure saboda bulala ba ta kisa bulala ba ta kisa kuna faɗa da mutum sai kamare shi kamare shi shibul amdi ne domin mari baya kisa ina fata an gane ko wannan shine to shi ma diyatu diyan shibhul amdi din irin wancan ne irin na khata irin na kuskure shine mutum ya yanta baiwa ko bawa in babu yayi azumin kwana 60 masu bin juna babu ajiyewa sai dai duk laluran da ta sa ake ajiye ramadana idan ta samu mai azumin kafara shi ma yana ajiye azumi kamar kana cikin azumin kafara kayi talatin sai tafiya ta kama ka sai ka ajiye in ka da sai ka dora yayin da kake tafiyan kana cikin azumin kafara kayi arba'in saura ashirin sai ka waye gari da rashin lafiya sai ka ajiye in ka warke din sai ka dora kawai ah, ko kuma abinda ke sa duk lalura da ya mutu ya ajiye azumi ya same shi zai ajiye na kafara amma ba gaira ba dalili ka ce za ka ɗan huta yau ka ɗan sarara to duka waɗannan wanda kai a baya sun rushe sai ka sake sai daga farko ina fata an gane ko to wannan shine hukunce-hukuncen abinda suka safi kisa na ganganci da mai kama da ganganci da kuma mai eh, na abin nan na gangancin gaba daya to sai malamai suka yi bayani akan suicide mutum ya kashe kanshi ya kashe kanshi kaga wannan kisa ne na intentional kisa ne kana sane kai kai intending zaka kashe kanka nan ba wani inda zai taso a ce kisan kuskure kisan kuskure ina fata an gane ko to shi mutum ya kashe kanshi da gangan abu biyu ne ke haifar da shi imma rashin yadda da kaddaran Allah wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi abinda yasa yake sa mutum ya kashe kanshi yawanci rashin imani da yadda da kaddara ko jarabawa da Allah ya jarabci mutum da ita misali dukiyar shi gaba ɗaya ya kone yayi gobara gidan man shi ya kone yayi gobara ko kuma an kori mutum a aiki ba inda zai samu yana ganin ga iyali ga gidan haya ga makaranta ga menene mutu ya ce da irin wannan zaman magara ya kashe kanshi kawai ya ɗauki igiya ya rataye kanshi ko ya cakawa kanshi wuka ko kuma ya sha maganin bera ko kuma ya je ya harbe kansa da bindiga wannan shi ne to inda irin wannan ne mutum ya mutu kafiri saboda sharuɗan imani baka yadda da su ba ba su cika ba shine al'imanu bil qadar dama sharuɗan imani shida ne rukunan imani dole sai ka yadda da su an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to rashin yadda da wannan bai mutum ya mutu kafiri Allah rufa mana asiri to kashe kai haramun ne Allah ce wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kanku inna Allaha kana bikum rahima wala tulqu bi aydikum ila tahlukati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace man taradda min jabalin duk wanda ya je ho kansa daga saman gidan sama ko ya hau wani tsauni ko dutse ya je ho kansa irin shi zai mutu yana gangara yana gangara ya mutu ya ragargaje a wajen ya kakkare manzo Allah ce irin azabar da za a masa a wutan jahannama kenan za a kai shi kan wani tsauni cikin wutan jahannama tsaunin ma gaba ɗayansa wuta ne sai ya rika hawa sai ya jeho kansa ya gangaro ya kararraye ya rugurguje a ba mutuwa kafin ya kai ƙasa kuma ya sake haɗuwa kamar yadda da yake sai ya koma kuma yana zagayawa kawai kamar yadda ka san irin kaset nan da zaka kunna auto menene auto reverse ko wanda bai tsayawa sai ka tsai da shi to haka kawai zai rika hawa dutsen ya jeho kansa ya kararraye ya ragargaje amma ba mutuwa kafin kuma ya gama gangarawan yana gama gangarawan sai ya haɗe ya dawo yadda yake da sai ya sake hawa kuma ya jefa kansa ya ragargaje continuously endlessly irin azabarsa da zai eh, da a wuta kenan manzo Allah sarsala yace wanda kuma ya sha guba poison ya hallaka kansa to kullum wannan kwanon da ya sha guban za a bashi kwanon guba a cikin wutan jahannama da irin gubar jahannama yana sha ya narkar da kayan cikinsa ya zagwanye ya zube gaba ɗaya saboda zafin eh, gubar ya zamanto ƙwarangwal kuma ba mutuwa sai Allah ya sake halittan wata fata da wani nama sai ya sake kwankwada kuma shi ma haka zai dawwama abadan abadan idan mutum wuka ya cakawa kansa to za a ba shi wuka a cikin wutan jahannama ya rika cakawa cikinsa yana barkawa sai wajen ya haɗe yana ɗagawa sai wajen ya haɗe ya sake cakawa ya barka yana ɗaga hannu wajen ya haɗe haka shi ma zai ci gaba in ji manzon Allah salsalla a cikin wutan jahannama ina fata an gane ko malamai sun yi saɓani shin za a masa sallah a masa wanka a sanya shi a likafani a binne shi a makabartan musulmi waɗansu suka ce samsam kawai wani suka ce wani suka ce a ya kashe kanshi yana musulmi kaman yanda zai kashe wani ne yana musulmi haka shi ma wannan din aka ce to ai wannan bai yadda da kaddara bane malamai dai sun yi sabani Allah rufa mana asiri akai wannan shine a san eh, shine laifin suicide kenan kashe kai baka yadda da kaddaran Allah ba sannan kuma kai ta'addanci garan da Allah ya baka amanansa ka kula da shi wannan shine Allah ubangiji ya rufa mana asiri to sai kuma abinda um, kashe yaro karami wato mutum ya daki mace ko mata su yi fada ɗaya tana da ciki ta zubar mata da ciki to duk jaririn da aka dake shi ya fado misali yana mace eh, an gama halittansa to shi ma wannan ana biyan diya diyan shine a ba da bawa ko baiwa a intata ta mai gurbin wannan yaron da aka kashe idan kuma babu sai a kasa diya cikakkiya diya cikakkiya ita ce raƙuma ɗari idan aka ce raƙuma goma ɗaya bisa goma raƙuma shine nawa raƙuma goma shine mutum ya bada raƙuma biyar to sai wajen kuma hatsarin motoci accident irin na mota shari'ar musulunci a kotuna irin na saudiya akwai littattafai sosai da aka wallafa akan moto accident saboda abu ne wanda baya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama can raƙuma ne kawai ake hawa da dawakai da da da jakai kaga waɗanda ai ba su hatsari a ce mutum yana gudu a jaki ya kaɗe wani ko an yi karo eh ko kafan jaki ɗaya ya fita an yi accident kaga babu wannan makaga yanzu kana iya gudu a mota kafa mota ta fita ina fata an gane ko to shi a malamai sun zo sun yi research sosai akan hatsarin mota hatsarin jirgin sama hatsarin jiragen ruwa hatsarin babur domin su ne a yanzu madadin walhaila walbighala walhamira din buha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah ya ce a yanzu ina waje alalakumu minal fulki wal an'ami matar kabun litastawu ala zuhurihi Tumma taskuru ni'matallahi alayhi ni'mat rabbikum idha stawaytum alaihi. wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana Wa makunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun abin hawa abune na ni'ima Allah ne ya hore mana ababen hawan nan ya ya ni'imta mana yanda mutum yake dan sarrafa raƙumi shi kadai ya sarrafa shi bayan raƙumin ya fi shi ya fi shi komai kaga mutum ya sarrafa shi to haka nan ma mota ka ganta rabceciya ma malam amma mutum kaman kuda a manne a jikinta wai shi ke sarrafa ta kaga girman jirgi ma malam irin 747 boeing din nan eh kaga yanda yake amma mutum a manne a can dan gefe wai shi ke sarrafa jirgin wannan duka ni'ima ce ta Allah madaukakin sarki khalaqal insana allamahul bayan allamahu ma lam ya'lam ko ba haka ba duk ni'imomi ne mota da mashin da jirgin sama da duk wani abin hawa ni'ima ne na Allah in Allah ya ba mutum shi ya gode wa Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce duk wani abin hawa a matsayin ni'ima ce da Allah ya maka ga yanda ya dace ka mu'amalance shi na farko ya wajaba idan Allah ya maka ni'iman abun hawa ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ka rika addu'a yayin da za ka hau wannan abun na farko sai suka sa dokoki alamun gode wa ni'imar abin hawan nan na farko kada ka yadda ka yi amfani da abin hawanka wajen aikata haram kullum kada ka yadda motan da Allah ya baka a matsayin ni'ima ta rika bata ana fashi da ita da ita ake zuwa sata da eh, ita ake zuwa tonon makabarta da ita ake daukan barayi da ita ake daukan karuwai da ita ake daukan giya da ita ake dakon aladu duk wani abin da Allah baka na abin hawa kada ka yadda ka mai da shi abu ne wanda yake menene ka samu abun aiwatar da haram kada ka yadda ka haka daukan mata na banza a ciki kada ka kuskura wannan butulci ne wa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya maka kaga in kana yawan ɗaukan mata a mota to Allah zai zai rika dakunka sai ya sa motan ta zamanto ajalinka kana hawanta kana gudu kuma kana sabon Allah da ita to Allah zai damke ka kuma da ita ɗin in baka mai da hankali ba sai ta zamanto ajalinka Allah wani ya rufa mana asiri ba amfani da ni'imar Allah kuma wajen maida wa Allah martani da sako na biyu a ka'idojin kotuna na hatsarin motoci akwai dokan mutum ya nisanci gudu na fitan hankali gudu na fitan hankali wanda ya saba wa ka'idojin tafiyan hanya da aka ƙayyade na uku mutum ya rika bincikan motansa kullum yana cikin ɗin motansa kafin ya hau idan ka ga motanka tana da bukata bangare kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ka biya mata bukatunta kafin ka hau motan Allah da ikon shi Allah ya ba ma ma dan adam yayin da ya kera mota sai ya sa wata danja in mai ne ya kare zai nuna maka danja in bakin mai ne ya kare zai nuna maka danja in burki ne bai da kyau zai nuna maka danja in handbrake ne bai da kyau zai nuna maka danja in kofa ne ka bari a bude zai nuna maka danja ina jin komai zai nuna maka danja to ya kamata mutum ya rika bincikan motan shi yana cikin kullum menene babu ina ne ya kunce a daure ya duba nan ya duba can ya duba nan ya duba can in ya ga motan nan tana da bukata ya biya mata bukatan nan nata gyara ta tsab ya daina cewa a lallaba ku je ku lallaba ta a haka ba a lallaba ta rai ne ke hawa rai ne ke hawa sai a lallaba ta din aje a yi hatsari kai ka zamanto bala'i a barka da azumi a barka da diya a barka da kafara sannan na hudu kada a kuskura a ba ma ƙananan yara mota kuma kada a bawa wanda bai iya ba idan ka je dokokin hatsarin mota duk sun zana waɗannan abubuwan to kaga biyan bukatun mota su ne irin abubuwa da aka introducin kwanan nan na castelia din nan komai komai tsari ne mai kyau tsari ne mai kyau an rayu cikin rashin tsari ne shi yasa kai ake ganin eh, za a fafata da waɗannan tsari ne kawai babu shi tsari ne kawai babu shi sannan na biyar mutum ya kware a sanin dokokin hanya dokokin hanya idan ka ga aro iri kaza wata, wata kibiya an sa ta mai take nufi akan babban hanya idan ka ga wata allo haka signboard an yi crossing me yake nuni an yi haka amma an yi crossing me ake nufi eh ina ne one way ina ne ba one way ba wajen run about wane ne ke da haƙƙin shiga wane ne zai jira duk wannan dokokin hanya a mutum ya zamanto ya san su da can shekaru da masu ɗimbin yawa tun muna firamare da akwai littafin da muke gani iyayenmu babanmu misali kamar ni ke karɓowa kafin a bashi lasis na mota akwai ɗan booklet duk wani signboard na kan titi sai an zo wajen eh, eh, lasis ofis sai an maka tambaya tukuna menene wannan aro din kwalta din nan da ake zana wannan eh, farin fenti ya raba kwalta can kaga an gutsura shi wani bai san ma'anansu ba wani bai san ma'anansu ba sai kaga nan an gugutsura fenti din can kuma an sa shi dogo an jona shi can an gutsura can an gutsura yawanci masu hawa in ka tambaye shi me wannan yake nufi ado ne kawai ba ado bane wannan suna nuna maka nan inda kaga an yayyanke ya dace kai me overtaking a bai dace kai overtaking ba ya dace ka bi mota kuma za ka ga a wajen shabben ne ake sa shi ko wajen hawa inda ba ka kallon gabanka ina fata an gane ko inda akwai gada a gaba inda ka ga an jona wannan fentin ya miƙe za a ce maka yanzu za ka iya overtaking kuma nan din zaka ga miƙaƙƙiyar waje ne inda babu kwana babu tudu ko ina zaka hanga in ka zo gada zaka ga an sa aro in wajen wucewan mutane ne zaka ga alama in wucewan dabbobi ne ko shanu su ma an sa alama da duk sai ka iya waɗannan sai aka maka traffic light din nan jan nan me yake nufi koren nan me yake nufi wannan me duk sai ka iya su kafi a baka lasis kuma shari'a ta yadda a maka ukuba in ka tsallake traffic light a maka ukuba sosai domin shari'ar musulunci tana goyon bayan duk abin da zai kawo maslaha na ɗan adam rai bai salwanta ba duk shari'ar musulunci na goyon bayan shi in ka wuce a maka ukuba ko mai mashin ko mai keke na pep su ne 'yan sauri duk shari'a ta goyi baya a ladabtar da kai da kyau yawa kada ku yadda ku ce wai waɗannan abubuwa yanzu ne aka ka don a musguna wa talaka shari'ar musulunci ta ta ka provision din shi duka idan har waɗannan abubuwa yanzu a ce babu so a shari'a to a ce shari'ar na ƙasashiya ce kenan shari'a ta gama da komai sai dai abu in ba a yi shi ne ran da aka ce a yi shi kai kaga kaman sabo ne ranar aka ƙirƙiro shi kuma don siyasa a ci zarafin wani da su wani sam duk abin da zai kare rayuka shari'a tana goyon bayan shi ɗari bisa ɗari to Allah ubangi ya samu dace to waɗannan su ne ƙa'idoji sannan a ƙa'idojin tuƙi in ka je kotunan shari'a da dokokin ba a yadda ka riƙa shagalta a cikin mota kana hira da wani ba musamman yanzu da waya ta fito ba a yadda ba duka ko ka bi wani way duk ba a yadda ba to wannan shi ne. to ga ƙa'idojin da shari'a ta shimfiɗa idan mutum motan shi ta faɗi aka yi cajin me kawo aksiden ɗin da ya sa motan eh, ka faɗi kai aksiden da motanka sai a duba ka wuce wato wato yi gudu ne na fitan hankali da ya wuce kima ɗaya kenan ko kuma aka bincika baka aka gano baka binciki motanka ba ko ka san tana da illa da lahani agu kaza da kaza tayanta akwai matsala burke akwai matsala misali ko kuma aka bincika aka ga baka kware wajen tukin motan ba to nan shari'ar musulunci a kotun musulunci ta ce duk wani abin da ya faru na waɗanda suka mutu a cikin motan nan kai ne responsible in mutum uka suka mutu za ka biya jiyan mutum uku so raƙuma ɗari sau uku za ka biya miliyan talatin da bakwai da dubu ɗari shida da ɗan kai times Street, za ka biya ina fata an gane ko sannan kuma ka zo ka yi azumin mutum uku ka yi azumin kwana sittin ka huta wata ɗaya ka ɗanci abinci ka murmure sai ka faro kuma na azumin mutum sittin na mutum na biyu ka huta wata ɗaya ka murmure sai ka zo ka yi na mutum ɗaya kuma haka za ka yi ta yi ba mai taimaka maka kai ne ka saba doka kai ne ka ƙibin doka kuma kai ne za ka ɗanɗani sakamakon ƙin dokanka wa ma rabbuka bi zallamin lil abid wannan shine na biyu doka ta hatsari ta ce idan mutum ya kaɗe mutum da mota mutum yana tafiya a nan sai ya kaɗe mutum da mutum ya kaɗe shi sai ya jefar da shi sai akan titin da opposite motoci suke zuwa ta nan sai motan da take zuwa na ita ma sai ta ƙara bige shi kun gane ko kai da kake tafiya a nan da ka bige shi sai ka yadda shi a can ɓangaren hannu wancan da yake tahowa sai ya bige shi to idan aka binciki wannan mutumin da ya mutu ɗin bugun kowa ya isa ya kashe shi bugunku ne ya haɗu wajen kashe shi to diyanku za ku biya rabi-rabi ina fata an gane ko kuma azumin nan wannan sai wata ɗaya wance wata ɗaya duka sai ku haɗu ku biya diya ɗin to idan malaman likitoci suka bincika bugun wannan na farko da da ne kawai aka taɗaita a kai zai rayu sai aka lura bugun na biyun ne can shine ya kashe shi to wancan ne zai biya wancan ne zai azumi kuma ya biya diya abinda za a yi kenan da fatan Allah ubangi ya samu dace na uku idan ana tafiya a cikin mota sai hey misali a kori kura ko buɗaɗɗiyar mota sai wani ya tura wani daga saman mota ya faɗi ya tura shi ya faɗi ko kuma mutum ne sai waɗansu suka zo suka ɗaure shi akan titi suka gudu suka bashi idan da ake a hanyar jirgi a ɗaure mutum ɗin nan daure shi jirgin ya zo ya bi ta kanshi wannan ma aka daure shi a wani bugun shabben haka akan kwalta ma malam mota tana bullowa ta taka shi ko kuma ta karya shi to shi wannan direban ne ala ayi hali shi zai biya domin ka'idan tukin duk abin da ya zo maka ta gaba in dai kai direba ne ta gaba kai ne responsible amma in abu ya zo maka ta baya kana tuki wani ya zo da mashin zai gudu ka yadda ke ka ta baya ya faɗi can ya mutu ba ruwanka da wannan wata mota ta naushe ka ta baya ya faɗi can ya mutu ba laifi ba ruwanka da wannan ko kana tafiya kana tsaye kan motanka ya wuce wani ya zo junction kawai mamala ya taso daga can yadda ki tsakiyar motanka wajen kofa ɗin nan na baya ya faɗi ya mutu anan duk kai ba za ka ɗauki nauyin komai ba sabo ba ta gaba ba ba ta gaba ba wannan shine ne shi wancan da ya ɗaure mutumin nan ko ana tsaye a bakin titi ana tsaye a bakin titi mutane suna tsaye a bakin sai da aka ga mota na zuwa sai ɗaya hanka ɗaya kan titin haka ya tura shi mai mota ya kaɗe shi mai motan ne zai yi kafara shi ne zai biya diya saboda da inda ba motan ture mutum haka zai kashe shi ba zai kashe shi ba ba zai kashe shi ba sai dai shi wannan kuma ya je a masa wata uku ba sosai ta ladabtarwa na hudu malamai suka ce game da hatsarin mota duk wanda ya saba tsarin tafiyan mota wajen saurinta ai wajen nan ake bi ba a bi nan can ake bi wato one way kenan kai sai ka biyo one way sai ka samu mutum ka bige shi to nan za ka biya diya kuma za ka yi azumi ba za a yi cajinka a matsayin wanda ya kisan ganganci ba domin ai wannan one way inda ka bi kana sauri ne wai don ka bi shortcut ba wai ka ce a zuciyanka bari in bi one way don in kashe wani ina fata an gane yawanci ana yin shi ne don ka bi shortcut kawai inda ya fi kusa kawai maimakon ka je ka zaga to nan kai ma za ka yi azumi in ka bige mutum a irin wannan yanayin ya mutu za ka yi azumi kuma za ka biya diya haka nan misali ta yi fakin ɗin tifanka ko kuma babbar mota ko motar ka dai a kofan gida sai yaro ya shiga ƙarƙashi yana bacci ko wani kawai ya zo ya shimfiɗa taburma a ƙarƙashin tifanka ko babban motanka tirela kawai yana bacci kai baka sani ba ka zo ka tada mota kawai ka bi ta kanshi baka sani ba kaga dai shi ya kawo kanshi ya kwanta har ila yau kai da ka take shi ɗin dai kai ne mai motan kai ne za ka yi kafara kai ne za ka biya diya domin bacci a ƙarƙashin mota kawai baya kashe mutum kai ne ka zo ka kunna ta ka taka totur sai ka sa giya ta hau kan shi saboda haka kai ne responsible haka nan idan kana tafiya a mota misali a kori kura ko bus ta ɗauki mutane a mota sai mutum ya dira da kansa kana cikin tafiya mutum ya dira daga akori kura ko ya bude kofa ko ya ya jefa kanshi waje ya fadi ya mutu to mutumin nan in mai cikakken hankali ne babu komai a kanka kai mai mota amma in mahaukaci ne ko yaro kai mai motan kai ne za ka yi ka fara ka biya diya saboda ya kamata in yara ne bai dace ka sa su a bayan akori kura ba haka nan in yara ne bai dace ka sa su a bus ba ba tare da ka sa security lock ba don yara za su iya yin komai shi yasa kake gani bature in dai bus ne sai ya sa masa security lock a ce for na children ko saboda yara kar su bude kofa ka zauna a can gaba kawai ka bar yara a can baya wani ya bude kofar baya ya je ya fadi to in dai mahaukaci ne ko kuma yaron da bayi da hankali kai ka ɗauko su a kori kura ka san da suke duk wanda ya jira ya mutu kai ne za ka yi azumi ka biya diya amma in mutum mai hankali ne babu wani abu a kanka har ila yau idan mutum ya yi niyan wai ya tsorata abokanansa irin ka yi sabuwar mota ɗin nan kullum abokananka suna zama inda kuke hira sai ka zo biyu ka taso musa hekata ka he kawai hekata wani irin boris haka a ce ya baba a'a yi sabuwa ne E kullum kana haka ranar mota sai ta kukuce ka kasa kontrolin dinta irin wannan wasan banza wai za ka wa mutum barazana ɗin yanayin da abokanai suke yi abu ko mutum yana tafiya a bakin titi kawai ka gano wani ne wai irin za ka tsorata shi sai ka biyo ta baya ka tako mota sai da ka zo gaban shi kai fuf ka danna hon ka rikita shi sai ka taka burki yana dariya ranan da kai kawai sai mota ka kasa kawai sarrafa ta sai ta kashe shi ka gani to nan ma ba za a yi cajin ka a matsayin kayan kisan ganganci ba don wasa ka so mai amma abun ya kai ga kisa saboda haka kai ne za ka yi azumi ka biya diya wannan shi ne haka nan na ƙarshe a dabba dabba ne ta zo tsallaka mutu yana tuka mota dabba ta zo ta tsallaka titi kaman raƙuma ne menene mutum ya bige dabba ko kuma raƙumi ko menene babu komai akan wannan ba a biyan diya na raƙuma ko wata dabba da mutum ya kaɗe akan hanya saboda ya kamata mai suɗin ya san hatsari ne titi ne ya kamata ya tsare su ba abinda zai faru akan dabba to wannan shine dai abinda malamai suka kawo don mutum ya san iri waɗannan abubuwa kullum ana tuka motocin nan amma kuma hatsarurruka suna faruwa ya kamata a riƙa hatara, hattara kuma mutum ya san in Allah ya ƙaddara masa irin wannan tsautsayin to zai biya abu na ƙarshe babu bambanci tsakanin ran musulmi da ran kafiri yawa idan mutum ya kaɗe musulmi zai biya jiya ya yi azumi idan ya kaɗe wanda ba musulmi ba zai biya ya abunan shi shine muka yi bayanin su a yaushe a jiya kafirin wani iri ne wanda ake fada da shi ake artabu ko wanda ake zaman amana da su to wannan shine abin da ya shafi wannan da izinin Allah to duk Allah ya kawo su ne domin ka san irin wanda za ka kashe a wajen yaki ka san menene ya hau kanka domin nan gaba kaɗan za mu yi bayani akan jihadi sosai don kada ka zo ka kashe mutum a matsayin watakila kana ganin shi makiyi ne ashe musulmi ne shine Allah ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk wanda ya samma mumini da ganga ya da gangan yaje ya kashe shi fajaza'uhu jahannamu ko Allah ya tana dama musulmin da ya kashe musulmi da gangan abubuwa guda hudu zuwa biyar na farko wanda ya kashe dan uwan shi musulmi da gangan ko bangan siyasa ko wajen farauta ko wajen kwallo a'a ko wajen mene wajen mene a'a wannan yan bangaren Madrid ne wannan yan bangaren Chelsea ne ka samu mutum ya kan kanshi ko kuma ya soka ma wancan wuka wajen kallo saboda ya kular da wancan tim su na turawa na can sun sha kwallo shi kuma ya mai gwalo ya mai ihu ko irin waɗannan shirme da jahilci da dabbanci mamala ina fata an gane ka wai mutum ya kashe dan uwansa to Allah ya ce wanda ya haka da gangan fajaza'uhu jahannamu Allah ce sakamakon sa na farko ukubar sa jahannama ne na biyu in ya shiga ba fitowa khalidan fiha zai dawwama a ciki na uku wa ghadiba Allahu alaihi fushin Allah ya tabbata akan wannan mutumin na hudu wa la'anahu tsinuwar Allah da la'antar Allah ta tabbata akan wanda ya kace musulmi wa a'adda lahu azaban azima na biyar Allah ya tanada masa azaba mai girman gaske zai dawwama a cikinta abubuwa biyar aka tanadawa masu kashe rai mai kashe musulmi abubuwa biyar dinnan sun hau kan shi sawa'un kai dan bangan siyasa ne ka tura a yi ko kai kai ko kuma an ɗauke ku to ka sani sawa'un kai haya assassin ne sana'ar ka wai a biya ka ka kashe mutum kawai in ana so a kauda wani wai kai za a kira a biya ka kai kuma wai sana'ar da ka samu kenan ai ta haka wallahi muke cin abinci hanyar cin abinci na kenan da yake cin abinci kawai ka sani a rayuwanka na duniya ina fata an gane ko in an kawo mutum ciki wata sai ka je eh to ai ita ce hanyar cin abinci na cin abinci kawai cin abinci kawai Allah rufa mana asiri ko mutum a kama shi tonon kabari eh wallahi hanyar cin abincin mu kenan ko sai da sassan jikin mutum eh wallahi ita ce hanyar cin abinci na kenan cin abinci hauka ne cin abincin to Allah ubangi ya rufa mana asiri saboda haka wallahi mutum yayi hattara da yayi hattara da kashe rai ko kafiri ne Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin ku yaki masu yakan ku kar ku taba wanda ba sa yakan ku Allah ubangi ya samu dace na'am muje ya أيها الذين آمنوا إذا دعوتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أدقى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مبالغ كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah idan darabtum fi sabilillahi idan kuka fita jihadi don ɗaukaka kalman Allah to fata bayyanu ku rika bincike ku rika hattara ku rika taka tsantsa wajen kaiwa mutane hari ku rika taka tsantsa shi yasa Allah sai da yace ga sakamakon wanda ya kashe mumini da gangan ya lissafa waɗancan abubuwan domin ya san za a fita jihadi duk abin da zamu faɗa a nan jihadi ne shi yasa aka nuna maka ga irin munafikin da zaka kashe a can ga irin wanda ba za ka kashe ba ga kuma irin eh, mutumin da ka kashe ga irin wanda ba za ka kashe ba kuma wanda ya kashe musulmi mumini da gangan ga sakamakonsa guda biyar jahannama ne dawwama a ciki fushin Allah tsinuwar Allah da kuma kambama masa azaba mai girma saboda mutane su rika hattara idan suka fita jihadi suka fita yaki idza darabtum fil ardi idan kuka idza darabtum fi sabilillah idan kuka fita yaki don daukaka kalman Allah ya ku mumunai fatabayyanu ku rika bincike ku rika taka tsantsan sosai wajen sanin waɗanda za ku yaƙa kar daga zuwa ku faɗa wa mutane sai kun karkashe su daga ba ku fahimci musulmai ne masu cewa la ilaha illallah ina fata an gane ko sannan wala ƙulu liman alƙa’ilai kuma salama lasta mu'minan sannan kada ku yadda idan kuka fita yakin kuka gamu da mutane ko kuma mutanen da za ku yaƙan sai suka fito suka ce muku assalamu alaikum assalamu alaikum kuka ce ƙarya ne suna pretending ne ba musulmai ba ne in sun ce assalamu alaikum dinnan galiban an san wannan gaisuwan waye ne gaisuwan musulmi ne to Allah ya ce ku yi hattara ku yi hattara domin ya faru ga wani musulmi an je yaƙi aka wata yar tawaga ce ta mutane kaɗan suka gamu da wani yana kiwo cikin garin da suka je yaƙan kafure yana kiwon yan dabbobinsa da suka zo suka tasan masa ya ce assalamu alaikum ya nuna musu dai shi musulmi suka ce ƙarya ne tsoro yake yi ya faɗa ne kawai suka kashe shi sai suka koro yan dabbobin da yake kiwo a matsayin ganima suka zo wajen manzon Allah ya ya gashi gashi manzon Allah ce a. bayan sun ce salamu alaikum sun nuna muku musulmai ne ku kashe su tsorata suka ya rasulallah pretending ne annabi ya ce kun tsaga zuciyarsu kun gani kun tsaga zuciyarsu kun gani to shine ayar ta sauka take jan kunnen musulmai in sun fita jihadi wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'minan kar mutu ya ce muku assalamu alaikum ko ya nuna muku wata alama ta musulunci ku ce ƙarya ne ba musulmi bane ba mumini bane ku kashe shi kawai don tabtaguna aradal hayatid duniya don kuna son abun duniya don kawai ganima don ku ci ganima ku kwaso dukiyarsa da abun da ya tara Allah ya ce a'a fa indallahi maghanim Allah ya tana da muku waɗansu ganimar masu yawa a waɗansu wurare Allah zai baku ko kuma ya tana da muku ladan aljanna ina fata an gane kun san haka jihadi yake kamar yadda Allah ya ce a cikin suratu a Ali Imrana minkum man yuridu duniya wa minkum man yuridu al akwai masu fita jihadin nan waɗansu suna nufin su kawai a samu ganima a raba waɗansu kuma suna nufin lahiran su kawai ta yi kyau to Allah ya ce kada ku kuskura kazalika ku tuna kuma faɗin haka kuke kuntum min qablu kuma da fa in kuna ganin su kafirai ne kuka kashe su menene a matsayin kafirai ku tuna fa kuma dama haka kuke fa zon musuluncin ne Allah ya muku ni'ima ku kuka musulunta musuluncin ba naku bane ta za a yi mutu ya nuna maka shi musulmi ne kai deny? ka ce a bige shi ba musulmi bane musuluncin kai kai ka sa kanka naka ne na gidanku ne eh da zai ce maka shi musulmi ka ce ƙarya ne to Allah ya ce ka tuna fa da kai ma din ba musulmi bane kamar sahabbai da suka musulunta daga baya ai da duka ba a musuluncin da ake ba waɗansu ai gumakan suke bautawa da zuwan annabi Allah ya musu ni'ima su ya karɓe su a matsayin musulmi ko kuma in kace a kashe mutum don yana kaza don yana kaza ka tuna kai ma da kana yi Allah ya maka ni'ima ya shirye ka kazalika kuntum min qablu famanna Allahu alaikum saboda haka fa tabayyanu ku rika bincike ku rika fadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai kai ma wani gari hari yawanci manzo Allah yakan sauka da asuba idan zai kai ma wani gari hari annabi yakan je da asuba ne sai yayi hangin around idan yaji kiran sallah sai ya ce wa sahabbai a tafi wannan garin na musulmi ne idan ya ji ba kiran sallah na asuba sai kawai akai musu attack a gama da su to kun ga manzo Allah yana hattara sosai sannan kuma mu duba nasihar da yayi wa sayyidina Ali yace sayyidina Ali lokacin da za a tafi yakin Khaibar yace sayu'tillahu sanu'ti eh, eh, rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah zai bama za a ba wani mutum tuta gobe na yakin haibar wani mutumin da Allah da manzansa suna sansa shi ma yana son Allah da manzansa fabatan nasu ya duku na lailatahu mutane suka kwana kowa yana gani to wane ne ko shine sai aka ba sayyidina ali manzo Allah da safe ce ina sayyidina ali aka ce yana ciwon ido ya rasulullah yana can irin dai kowa a ce dai shine annabi ya ce a zo da shi duk da haka annabi ya yi tofi a idan shi kaman ciwon bai taba kama shi ba to ya ce ya bina ali ka je a hankali cikin amincin Allah da izinin Allah idan ka je ka sauka a kusa da garin ka fara kiransu zuwa ga kalmar la'ilaha illallah ka fara gabatar musu da musulunci idan suka amince suka yadda shikenan sun zama to musulmi dama abinda musulunci yake so kenan ba wai ya zubar da jini bane to idan aka je din ba za a farawan mutane ba ne ina fata an gane ko inna laha lalle allah kana ya kasance bima amaluna ga dukkan abin da kuke aikatawa khabiran allah yana sane da shi kuma zai baka labarin shi gobe kiyama wanda ya saba waɗannan dokokin allah yana sane kuma zai bashi labari gobe kiyama ina fata an gane ko wannan shine akwai tambayi da yau na'am ta insha Allah za mu dakata a nan sai amsa tambayoyi gobe za mu shiga cikin bayanin falalan jihadi da izinin Allah idan Allah ya raya mu kenan amin ya rabbal alamin amin amin kan take ne na'am bismillah ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam ah, mutum sai kai karfe ɗaya zuwa karfe hudu da zai je bacci ba amma idan aka fara sallah baya tashi sai karfe ɗaya a karfe sha da ko rana sai baya bacci ne ko hira a waje ko kallace kallace to to alal haƙiƙa wannan eh, tawaye haƙƙin iyali ne mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana al'umman musulmi su yi bacci kafin sallan isha'i na hannabiyu salsa'anin naumi ba'adal maghrib kablal isha ma'anan hadisin nike kawa sai yace kuma wal haditha ba'daha manzo Allah ya hana mutu yayi bacci tsakanin magariba da isha sannan ya hana yin hira bayan isha ya ce duk wanda aka yi sallan isha ya koma gida wajen iyalinsa kawai abinda manzo Allah ya ce ya hana ya hana fita hira ya hana fita dandamali na kila wa kala bayan isha domin namiji ya fita tun da safe ya je neman mai abinci baka wuni da ƴaƴanka ba baka wayi gari da ƴaƴanka da safe baka tare da su da rana baka tare da su da iyalanka da 'ya'yanka sannan da daddare inda ake rufe ko'ina a kulle a dawo gida sannan kuma ka ce wai kai ma za ka fita hira kuma wajen abokananka ba za ka dawo ba sai karfe goma ba za ka dawo ba sai sha ɗaya ba za ka dawo ba sai sha biyu eh wane lokaci ne za ka ba ma iyalanka mu duba fitiriyan a fitira ma a hankali a yadda Allah ya halicci in kana fita ƙauyuka ko waje ko daji duk wani abu mai rai ka duba idan yamma tana yi zaka ga ya kamo hanya automatically yana dawa gida ko shanu ne ka sake su a daji ba mai kiwo da izinin Allah yamma na yi karfe shida na yi rana na faduwa ka ga sun kamo burtali hanyarsu suna dawa haka tumaki haka kaji za ka ga sun yi layi sun zo sun shiga a akulkinsu haka tumaki haka akuyoyi sannan zaka ga duk wani kwaro haka duk wani abu crawling insect su kiyashi su menene kowanne ya koma raminsa maciji ya koma raminsa ya nade? aljanu ne kawai suke fitowa a duhu ka gani to saboda haka manzo Allah ya hana wanda manzo Allah ya dan masa ya fita bayan isha kan mutane da suke da karatu a masallaci suna da makarantar dare za a fita lecture za a fita wani sulhu na wani abu dai wanda yake akwai lada a cikinsa akwai amfani amma zaman dandali na kila wa kala kawai ka ƙi wuni da 'ya'yanka da iyalanka sannan da daddare ma ka taso ka dawo ka ce wai za ka tafi wani gun wannan ba adalci ba wannan zama da iyalinka ma ibada ne zama da 'ya'yanka su san kama ibada ne dole ka dawo bayan isha'i haka in mutum yi tafiya manzo Allah ce duk wanda yayi tafiya ya gama abin da yake yi ya yi gaggawa ya dawo iyalansa li'anna safara qit'atun min azab domin tafiya wani yanki ne wani portion ne daga azaba wannan shine don Allah mu rika kulawa da wannan kuma abin haushin iri waɗannan masu hiran su dawo bayan iyalin shi ta gama abinci yaƙi ci abincin yayi sanyi sai tana bacci ya zaya ta da ita wai shi kunu za a haɗa masa ku duba irin wannan zalunci ta gama abinci ta abin nan kana can kana garan ramba baiwar Allah ta wuni da yara ta wuni dafa abinci ta wuni ma yara wanka da wanki da dafa abinci da wanke-wanke da dare yayi ta kwanta ka'idawa tana cikin bacci ka yanke mata wai kai a lokacin kostat kake so ka sha ba ga abinci ta maka wata wataƙila ta yanke a yatsa ma garin haɗa maka abinci ko ka ce wai ta nemo kamu ko kunun tsamiya kake so don tsabar fitina ta tashi ta haɗa itace ta kunna risho ta ɗora ruwan zafi ya minti talatin ya tafasa ta maka kunu ka sha haba malam wannan ai zalunci to bai dace ba sannan kuma abin da yake din shi din ya saba manzo Allah barin sallar asuba da yake shi ma bai dace ba har rana ta fito yana daga cikin fawailul lil musallina wannan bai dace ba sosai kwata kwata kwata bai dace ba wannan shine amma azumin shi da yake yana nan azumin shi da yake yana nan wanda yake yana ba wanda shi da lafiya Na'am. Bawa shekara ko ta wanda waye ne. Na'am. Amma Allah ya yi shi ba ya samu lafiya ya yi kokari ya zama kai guda ya in yana da halin ramawa ramawa zai yi domin duk ciwon da mutum ya fara in mai warkewa ne ciwon rama shi zai in mai eh, warkewa ne rama zai faman kana minkum maridan aw ala safarin sai Allah ce fa'iddatun min ayyamin ukhra maridan ciwo da ake nufi anan wanda ana iya dan warkewa to sai Allah ce fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ka kirga kwanakin da ka sha din ta dalilin wannan rashin lafiya sai ka rama su a kwanakin da suke bayan sallah amma wanda yake ciwon shi kullun ci gaba ne babu warkewa babu ranan warkewa ba a sa tsammanin warkewa wannan shine mai ciyarwa wannan shi ne idan zai karanta ya idan zai karanta sura shi ya ba da sura ta to a ita sura ban fatiha ne farko ne kawai idan mutum zai karanta ba laifi ya ce bismillahir rahmanir rahim amma a asirrance kawai a farkon sallah eh, mutum ba ya yi eh, salatul eh, addu'a'ul istifta a uzubillah mina shaitanun rajim zai iya yi asirrance bismillahir rahmanir rahim zai iya asirrance babu laifi bayan kowane fatiha ya yi bismillahir rahmanir rahim amma asirrance ake yin su amma kowace sura kam wannan banda ba sai ya yi ba tun da ya yi na fatiha ya yi ya ya haddasa Qur'ani gaba ɗaya sa daga farko har ƙarshe masha Allah amma sai ya shagaltu sai kuma haddasa zai yana da laifi eh yana da laifi yana da babban laifi a hadisi ya zo akan masu haddace Qur'ani su yi sakaci ya zube musu hadisi ya zo a kai amma na manta lafazin hadisin ko sigan hadisin ko ma'anan shi amma babban laifi ne ko babban asara ne ga wanda zai haddace ya sakaci ya zube mai irin mu kenan sai masu baran addu'o'i Allah ubangi ya biya mana bukatunmu da nasu gaba daya Allah ubangi ya mana albarka Allah ubangi ya karɓa mana ibadanmu Allah biya ma kowa bukatunsa na alkhairi ya kare kowa daga abin tsoro daga abin da yake so Allah ya kare shi daga gare shi Allah ubangiji ya kare mana imaninmu da matasanmu da ƴaƴanmu da jikoki gaba daya Allah ubangi ya ba mu ikon rayuwa akan tafarkin addini ya kashe mu akai ya tada mu akai gobe kiyama masu taimaka addini Allah ubangi ya musu albarka Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah ba mu kwanciyar hankali Allah ba mu ci gaba a wannan ƙasa ta mu mai albarka, Allah ɗaukaka al'umman musulmi da musulunci gaba ɗaya ya daƙushe kafurci da kafurai a duk inda suke, ya rabbal na ya arhamar rahimin. shugaban da Allah ya bamu Allah ubangi ya iya masa Allah kare shi Allah masa albarka da gwamnoninmu gaba ɗaya duk wanda yake da wani hali mara kyau Allah ya canja shi ya zamanto mai kyau Allah azurta su da mataimaka masu alkhairi Allah bamu zaman lafiya gaba daya wa sallallahu wa sallim wa barik wa anima ala abdika wa habibika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin